بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الليل أن سوكر دائتا أمكا دقمانو بوبين سورر bayanin هالا ينهلتا وجن إيماني da munafunci da bayanin halin kowane ɓangare. Tafsiri Wallaini ya yaghsha Allah ya rantse da dare lokacin da ya rufe abin da yake tsakanin sama da ƙasa da duhunsa. Wannahari idha tajalla Kuma ya rantse da yini idan ya bayyana ya fito fili. Wama khalaqa dhakara wal Kuma ya rantse da halittarsa guda biyu namiji da mace. inna sa'yakum shatta ya ku mutane tabbas ayyukan kuma bambanta ne daga cikinsu akwai ayyuka na gari waɗanda suke zama sababin shiga aljanna kuma akwai munanan ayyuka waɗanda suke zama sababin shiga wuta فأما من أعطى واتقى amma duk wanda ya bayar da abin da ya wajaba ya bayar na zaka da ciyarwa da kafara kuma ya ji tsoron aikata abin da Allah ya hana. Wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata abin da Allah ya yi masa alkawari na mayar masa da abin da ya bayar. Fasanuyassiruhu lil yusra to da sannu za mu sawwaƙe masa yin ayyuka na gari da ciyarwa akan tafarkin Allah. Wa amma man bakhila wastaghna amma duk wanda ya rowar dukiyarsa bai ciyar da ita cikin abin da ya wajaba a kansa ba kuma ya wadatu da dukiyarsa ga barin Allah kuma bai roƙi Allah komai daga falalarsa ba wa kazzaba husna kuma ya karyata abin da Allah ya yi masa alkawarinsa na mayar masa da abin da ya ciyar baya da lada akan ciyar da dukiyarsa akan tafarkin Allah. Fasanu yassiruhu lil usra to da sannu za mu sauwaƙe masa aikata ayyukan sharri kuma mu sanya aikata alheri ya masa wahala وما يغني عنه ماله ta تردى kuma dukiyarsa da yake yin rowa da ita ba za ta amfana masa komai ba yayin da ya hallaka kuma ya shiga wuta. Inna alaina lalhuda Tabbas wajibi ne a mu mu bayyana hanyar gaskiya daga bata. Wa inna لنا للآخرة والأولى kuma tabbas rayuwar lahira da ta duniya ta muci muna sarrafa su yadda muka ga dama kuma babu wani mai ikon hakan wadda ba mu ba fa'anzartukum naran talazza ya ko mutane ina tsoratar da ku wata wuta mai ci ganga ganga mai ruruwa idan kun saba wa Allah لا يصلاها إلا الأشقى babu wanda zai sha fama da zafin wannan wutar sai mafi taɓewa wato kafiri. Allazi kazzaba wa tawalla shi ne wanda ya karyata abin da manzo ya zo da shi kuma ya ba da baya ga barin kamanta umarnin Allah. Wa sayujannabuha al-atqa kuma da sannu za a nesanta mafi tsoron Allah a cikin mutane daga shiga wannan wuta wato Abubakar Allah ya ƙara masa yarda. Allazi yu'ti malahu yatazakka shi ne wanda yake ciyar da dukiyarsa a cikin ayyukan alheri domin ya samu tsarkaka daga zunubai. وما ahadin عنده من نعمه تجزى kuma ba wai yana ciyar da abin da yake ciyarwa ba ne daga dukiyarsa domin ya saka ma wani wata ni'ima da ya yi masa a baya إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى baya neman komai da abin da yake bayarwa sai neman yardar Allah Ubangijinsa maɗaukaki akan dukkan halittarsa. Wala saufa yarda kuma da sannu zai gamsu da abin da Allah zai bashi na lada mai girma.